وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بحكا ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادواء وانا شيء متارين البركة مثلا شيء أبو بكر الشديق لكي نبكر أريج إنجري الله فيها babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na lahadi yau biyu ga watan ramadan shekara na 1446 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyu ga watan uku shekara na 2025 a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan shine darasinmu na biyu a tafsirin rababa na wannan shekara kuma shi ne darasinmu na tamanin da bakwai a karatun suratu ali imran man tsaya a aya na saba'in da tara za mu maimaita wannan ayar mu ci gaba da bayani a kanta da fatan allah maɗaukin sarki ya yi mana jagora da Thank <clears throat> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون نعم <clears throat> Allah da kusurin sarki yana cewa ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal-hukma wan-nubuwwa thumma yaqula lin-nasi kunu 'ibadan ba zai yi ba bai dace ba bai cancanta ba ma wani mutum Allah ya bashi littafi da hukunci da littafi da annabci sannan kuma ya ce wa mutane ku zanto bayi a gare ni walakin kuno rabbani rabbaniyi abinda ya dace ma wanda aka bashi irin wannan baiwa ya faɗa wa mutane shine ya ce da su kuno rabbaniyi ku kasance na Allah ku kasance nagartattu jagorori bisa bautan Allah bima kuntum tuallimuna alkitab saboda abinda kuka kasance kuke yi na koyar da littafi wa bima kuntum tadrusun da kuma abinda kuka kasance kuna yi na darasin littafin wato koyon littafi wala ya'murakum an tattakhidhu almala'ikata wan nabiyina arbaba hakanan bai cancanta ba ba zai yiwu ba ga wani mutum wadda Allah ya bashi littafi da hukunci da annabci ya umarce ku cewa ku riƙe mala'iku da annabawa a matsayin ababen bauta ba zai yiwu ba wala ya an tattakhidhu almala'ikata wan nabiyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da in antum muslimun yanzu irin wannan mutumin ne zai umarce ku da kafirci bayan kun kasance musulmi faufau haka ba zai taba yiwu ba to mun fara tafsirin wannan ayar jiya har mun kai inda Allah madaukin sarki yake cewa ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu alkitaba wal ثم يقول للناس كونوا عبادا لي أنا مكتعكم من فدي نكته دا ابن عطية يفدا إذا أكي جمع عبد دا عباد yana nuna girmamawa ko in aka yi kuma da abid yana nuna kaskantarwa to babu wani mutum wanda Allah zai masa irin wannan baiwa ɗin kuma ya ce wa mutane da yake girmama su hmm? ya ce ku zanto bayina wato yi musu kira-kira na girmamawa cewa ku yi mun bauta ibadalli ku zanto masu bauta a gare ni ni min dunillahi koma bayan Allah maɗaukakin sarki a nan malamai suna cewa min koma bayan Allah yana ɗaukan fuskoki guda biyu fuska ta farko cewa ku bar Allah ni ku zanto masu bauta na ni kadai hmm? wato min banda Allah duk mutumin da ya ɗauki wani yake bautansa baya bautan Allah hmm? wannan fuska ta farko kenan to ba zai yi wani annabi ya ce a daina bautan Allah shi a bautata masa ba fuska na biyu shine a bautata ma wani ɗin tare da Allah ya zanto mutum yana bautan Allah ma ko amma kuma yana bautata ma wani a lokaci guda wato mutumin da zai ce a bautata ma Allah shi ma a bautata masa to shi ma ya shiga wannan abin da Allah ya ce babu wani annabi da zai haka saboda ka duk inda aka kaje aka ce sun riki waɗansu abin bauta koma bayan Allah to yana ɗaukan wannan ɗin guda biyu ɗin fuska na farko shine su ƙi bautata ma Allah su bautata ma wani wanda ba Allah ba to Allah bai yarda da wannan ba Allah yana san a bautata masa ne shi shi kadai kar a bautata ma wani in ba shi ba qulillahi a'budu mukhlishan lahu dini wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina له الدين قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الله بايسا أحد شيء دبوتا مواني wannan fuska ta farko kenan wanda wannan kusan kowa ya san wannan don haka duk wanda ya kira a bautata masa to ya kira mutane ne cewa kar su bautata ma Allah madaukakin sarki ko da ko bai umarce su da cewa kar su bautata ma Allah din ba matakar ya ce a bautata masa ko a bautata ma wani to yayi kira izuwa ga shirka kenan a haɗa Allah da a cikin bauta wato babu wani ne wanda ya cancanci bauta in ba Allah ba saboda kan an bautata ma wani to kamar an kore bautan Allah madaukakin sarki kenan wannan shine fuska na biyu kun ga a cikin suratul zumar Allah madaukakin sarki bayan umarni a bautata masa shi kadai fa'budillaha mukhlishan lahu ddin din ko ala lillahi ddinul khalis sai ce wallazina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa inna Allah yahkumu bainahum kaga su waɗannan duk da suna riya suna bautan Allah ne amma sun ɗauki waɗansu wanda ba Allah ba suna cewa waɗannan za su kusantar da su zuwa ga Allah sai Allah ya ce sun riki waɗansu ba shi ba wallazi na ta kazo min dunihi auliya ya ce sun ɗauki wani ba matakar ka bauta ta ma wani ko da kai kana ji kana bauta ta ma Allah ne ta hanyar wannan a wajen Allah ba ka bauta masa wannan kake bauta ta ta biyu din shine wannan wadda Rashid Dirra yake cewa da yawa mutane suna gafala yace anna man yatawajjahu bi ibadatihi ila ghayri Allahi ta'ala ala annahu wasilatun ilay wa muqarrabun min wa shafi'un 'inda wanda zai bautata ma wani ba wai yana kudurta cewa wannan dan ya cancanci bauta bane a ya sa shi a matsayin tsami tsakaninsa da Allah a madadin in ya bautata ma Allah shi kadai ko to sai wani abu na bauta ma wani yana tunanin wannan ya fi shi kusanci da Allah hmm? kaga yana bautan Allah ba amma kuma a wani abu sai bi ta hanyar wani wai wannan din shi zai kai bautan nashi zuwa ga Allah da kucin sarki shi ma wannan ya shiga karkashin bautan wani ba Allah ba saboda mai saboda Allah baya karban kishiya ana agna shuraka a an shirk Allah ce ni ne wanda nafi kowane abokan tarayya wadatuwa daga tarayya na fi ƙarfin a haɗa ni da wani faman amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu duk wanda ya wani aiki amma ya haɗa wani da ni a cikin aikin to zan bar shi shida ga matsansa ya je wancan ya ba shi lada ni ba a yi mun haka in ji Allah madaukakin sarki sai shi in mutum ya yi haka to wannan abin da mutum ya yi haka ya zanto bawan wannan wanda ya sa shi wazi tsakaninsa da Allah madaukakin sarki sai ce wa hadha alwajhu ma'qulun fi nafsihi yace wannan fuskar uh, wato a hankalci abu ne a filin duk da cewa fuska na farko din shi ya fi karfi ko yawa ya zanto ba za ka bauta wa kowa ba ba za ka bautata ma Allah ba kana bautata ma wani shine ibadan li min dunillah to amma wannan ma yana shiga anan sai ƙara wani bayani ke cewa qad ghafira an anhu man ajazu lil ammati ittikhadha awliya'a yatawajjahuna ilayhim bid du'a وطلب الحاجات ويسمون ذلك توسلا بهم إلى الله وإنما هو عبادة لهم من دون الله yace waɗanda suka halatta wa gamagarin mutane cewa za su iya saka waliyai tsani tsakaninsu da Allah maɗaukakin sarki ta hanyar roƙon waɗannan waliyan ta hanyar neman waɗannan waliyan su biya musu buƙatu ba sun kudarta cewa waliyan ababen bauta ba ne ba sun kudarta cewa waliyan suna da iko a karan kansu su wato ainihin biya musu bukata ba ne a kawai sun kudarta cewa Allah ya ba waɗannan waliyan wani fawa na su iya biya musu bukatu na su iya kai bukatan su zuwa ga Allah ya biya musu in sun kira in sun kira Allah ta hanyar su amma wannan ba shine tawassul a shi waɗanda suke halatta wannan suna halatta shi ne a babin tawassul amma wannan ba tawassul ba ne wannan shirka ne shi ba to anan zai kyau mu kara wannan bayani shi magana ne akan shirkul ibada shirka wajen bauta shine kai wani aiki na bauta wanda ba a yi wa wani sai Allah madaukakin sarki amma kai kai ma wani da kudirin cewa wannan din ya cancanci bauta wannan shine shirkar da kowa ya sani wannan yana fitar da kowa daga musulunci duk wanda ya wato ainihin shakudu da shi wannan ba a tabani akai to abu na biyu shine mutumin da zai yi abin da ba a yi wa wani sai Allah kamar sujjada ko sai ya yi ma wani wanda yake girmama shi amma ba yana nufin bai kudurta a zuciyarsa cewa wannan ɗan Allah ne ba bai kudurta a zuciyarsa cewa wannan ɗin ya cancanci bauta ba amma abin da ke kudurtawa shine cewa in ya yi ma wannan ɗan eh, Allah ya yarda yi ma wannan ɗan ba shi da hujja ba a ƙur'ani ko hadisi maulanka ne ko ya nemi bukata a wurin wani wali mamaci ya riga ya mutu sai ce ya shehuwa ne yi min kaza biya min bukata kaza in ka ce masa ka dauke shi Allah na zai ce a uzu billah to ya kana rukun shi sai ce ai Allah ya shi wannan dawa a ina babu hujja wannan ko shakka babu babban laifi ne kabira ne min alkabair ko shi ma wannan babu sabani akai amma shirka ne ko ba shirka bane eh jama'a a wannan taujihi na biyu da shi zaki ya yace wannan shi ma shirka ne ko da bai fitar da mutumin nan daga musulunci ba saboda bai da cewa wannan dan yana da khassa min khasa'is rububiyya ba amma dai aikin shirka ne uzurin da za a yi masa kawai maybe akwai jahilci hmm? maybe an koyar da shi abin bambara kwai bai gane ba zuwa ka shi ma wannan shirka ne ko da wanda ya yi haka ɗin bai zama mashiriki bai zama kafiri ba a dalilin wani uzuri da yake da shi amma yin haka ɗin shirka ne wannan shi ne abin da ana muhammadu shi zai faɗa musamman ne suwar nan surori guda biyu na baku yayi sujjada kai ka san ba ku sujjada ko to mutum yazo ya gaida wani mutum kaga yayi sujjada yana gaida shi wai babban malami wai wali ba sujjada sai ma Allah ko la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ku yi sujjada ma Allah wanda ya halici rana da wata da mutum da aljanni in har shi kadai kuke bautatawa to sujjada ibada ce da bai yadda ayi wani ba in ba shi ba annabi alayhi salatu wasallam yana cewa law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha min 'idami haqqihi 'alayha da zan iya umartan wani ya sujjada ma wani da mata zan sa ta yi sujjada wa mijinta saboda girman haƙƙinsa akanta kanta yayin da mu'adh ibn jabal yake cewa mun je mun ga rumawa ga irin yadda suke gaisa da suke gaida shugabannin su kwantawa suke fila suna musu sujada me yasa mu ba za mu maka ba ai kai matsayinka a wurin mu ya fi matsayin waɗancan a wurin mabiyansu sai annabi ya ce a'a ya faɗi wannan magana to qur'ani a cike yake da umarni da shi sujada ma Allah shi kadai da kuma kad ayi wani haka nan addu'a kai ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin tirmidhi ingantacce annabi ya ce addu'a huwa al-ibada yace addu'a ai shine bauta to ka daga hannu a makon ka roki Allah ka ce yawa ne ka kira wani wanda ba Allah ba wannan abin shirka ko da mutumin ba sai ya zama mushriki ba a dalilin baya kudurta cewa wannan mutumin ya cancanci bauta ma'ana wannan mutumin yana da wata khassa min khasa'is al-uluhiyya a dalilin wani jahilci amma wannan Qur'ani ya sawara shi a wurare da dama sunan wannan aikin shirka ne ba da kawai abinda za a yi jayayya ne akai cewa wannan aikin shirka ne ba to ɗayan biyu in mutum ya yi ko ya yarda a yi masa ko ya saka a yi to wannan shi ne shirka shi ne kafirci da Allah maɗaukin sarki ke cewa ba zai taɓa yiwu ba wanda Allah ya masa wannan ni'ima na abubuwa guda uku ya yi umarni da ai ba zai taɓa yiwu ba menene abin da zai yiwu wanda Allah ya masa ɗaya daga cikin waɗannan ni'imomin ya ce wa mutane su kar ku manta wannan magana aka ce muku raddi ne ko ma waɗanda suke bautan wani suna cewa shi ne ya sa su shi bautan wato kirista masu bautan annabi isa alaihi salam faufau annabi isa bai taɓa yin wannan umarnin ba kuma kun ga wannan abin da Allah ya faɗa a nan Allah ya tabbatar da shi a hannun da yawa daga cikin musulmi da suka ƙalubalanci kiristoci na duniya cewa ku nuna mana waje guda a littafin da annabi isa alaihi salam da kansa ya ce shi Allah ne ko ya ce ku bautata Allah ya kan Sheikh Ahmad Didat har ya mutu yana wannan ta'addin ko duk inda je muƙabala yana cewa yana balantan kiristocin duniya su kawo masa daga cikin littafinsa any unequivocal statement duk wato jumla wacce take bayyananniya ba mai harshen damo ba jumla ƙarara daga annabi isa alayhi salam wanda ya ce i am god ko ya ce worship me a shi ne wani ana kunu ibadan lili shi ne worship me ya ce ku ni ku kawo a waje guda ba ku kawo jumlar da tana iya ɗaukar wannan ma'anar tana iya ɗaukar wata ma'ana ba a harkar aƙida musamman fundamental na aƙida ba a zuwa da shi a equivocal statement ba a zuwa da shi a jumloli masu harshen damo ana zuwa da shi ne a jumlar da baya karban ma'ana na biyu qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an ce Allahu ahad ahad wata daukan ma'ana biyu Allah ɗaya yake tilo to ku kawo irin wannan daga annabi isa alaihi salam da ya ce shi Allah ne ko ya ce a bautata masa babu har shek ahmad da ya da su ba a samu wani mutum guda ɗai da yi wannan bako in fari yana dubai da manya-manyan su yana cewa duk wanda ya kawo wannan daga littafinsu shi zai bar musulunci ya koma kiristanci kana iya cewa to amma ya dace faɗi haka ai saboda wannan ai ba zai babu saboda ne ba zai ba yana da yaqini ne 100% saboda Allah ya ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين وانا هنا كان ثبت ده مؤجزة القرآن ai da za su iya kirkiran wata aya tun da ai sun cikire abubuwa da yawa sun ƙara abubuwa da yawa sun saka a cikin bible amma ba su iya kirkiro unequivocal statement ba tun daga wannan lokacin ba su tun daga zamani annabi tun daga lokacin da ayoyin nan suka sauka ba su taɓa kirkiro ko su ɗora ko su ƙara wata aya ƙarara da za ta ce annabi isa ya ce shi allah ba ha sai dai abubuwan da ke tabbatar da annabi isa yana cewa shi ba Allah ba ne shi bawan Allah ne wanda ya turo shi yana sama da shi hmm? wanda ya turo shi ya fi shi girma ya fi shi ɗaukaka hmm? ya ce don mai za ku ce mun masta a'a wanda ya turo ni wanda ke sama shi za a kira shi da wannan suna saboda wannan shaikh har ya tafi magajinsa Dr. Zakir Naik shi yana nan da rai har yau duk inda ya zai yayi wa'azi ko yayi debate da Kirista shi ma yana mamaita musu wannan ya ce su kawo mashi kalma guda ɗai daga baki Annabi Isa ba a ce wani ya ce Annabi Isa ya ce ba sai fa wannan babu wannan mu'jiza na Alqur'ani kuma ba za a samu ba har duniya ta nade saboda Allah bai annabtar da makareci duk wanda ko zai da'awar ilahiyyantaka makareci ne shi to ba zai yi a samu daga wani annabi da sanadi ingantacce ko ba ba sanadi ba in dai za a dogara da littafi ne ba za a samu wani annabi ya sheku bauta tamu ba walakin kunu rabbaniyin abinda za a same su suna fada shine ku zanto rabbaniyin rabbaniyin nisba ce zuwa ga jami'in na ar-rabbaniyyu kuma ar-rabbaniyyu nisba ne zuwa ga imma ar-rabb ko ar-rubban ar-rabb zuwa ga Allah madaukakin sarki kenan ba to ar-rabbaniyina ay al-mukhlisina al-ibadati lir-rabb masu tsarkake bauta ma Allah ko kuma ar-rabbaniyin al-muttabi'una li hidayati rabb wato masu bin shari'ar Allah madaukakin sarki anan wajen kuma shari'ar ita ce a tsuntsunta shi da bauta shi shi kadai waɗansu malamai suna cewa arrabbaniyun daga arrubban rubban shine mai matukin jirgin ruwa yanzu musamman a da mai tukan jirgin ruwa ya kuke zato in yana tukin zai kasance mai tsananin takazon tsanko da lura da kulawa sosai ta yadda ba zai bar wani abu ya ja kwalakwalansa ya kaɗu ba ballantana ya halaka mutanensa ko? to wato jagorar mutane wanda ke musu jagoranci da tsananin kulawa wanda ya koyi abin kuma yake aiki da abin da ya koya na jagoranci wa mutane to malamai sun yi maganganu da dama wannan ɗin al'imam tabari da ibn atiyya sun kawo maganganu da dama na wane ne ar-rabbani waɗansu ce alfaqihu hmm, ku zanto masana ilimin addini waɗansu ce al'amilu bi ilmi mai aiki da ilimansa shine ar-rabbani waɗansu su ce الإمام الذي يسوس الناس إلى ما فيه صلاحهم في دينهم ودنياهم جاغورا واندكي قدا نبدأ الأمر المتاني يكيس إزواج مصلحة رسو تأدين رسو ددوني رسو أنا أبدا الطبري شي ما يتفاع كيس يا هذا مغنغنون قدا بيو malami ko kuma shugaba mai bin Allah shine ar-rabbani so malamin bin Allah ana kiransa ar ne shugaba mai hukunci da abinda Allah ya saukar adalci da rahama shi ma ne. to wannan shine abinda annabawa suke kiran mutane izuwa gare shi a Sheikh Muhammad Abu Zahra a cikin Zahratu Tafasir yana cewa rabbaniyun nisbani zuwa ga rabb wato mai bin Allah an ƙara nunun ne saboda taukidi kamar da ake cewa a lahyani mai yawan abin nan gashin gemu ana ce mashi al-lahyani ko ash-sha'rani mai yawan gashi ana ce mata ash-sha'rani ko ga ash-sha'r ai babu nonon ko aliha ai babu nonon ko to amma larba sukan ƙara wannan wato ainihin lil mubalaghati wat ta'kid domin kaiwa makura da kuma nuna yawan abun yasa tsarin ashe shi ma yake cewa anan ar-rabbani jam'i eh, nisba ne ila ar-rabb ala ghairi qiyas ba bisa qiyasi ba don a qiyasi larabci rabbiyun za a ce mai bin Allah rabbiyun za a ce ba rabbaniyun ba amma rabbaniyun ake cewa yace wannan dangantuwa izuwa ga Allah madaukakin sarki ya kunshi abubuwa ne da bawan bawa yake siffantuwa da su sai a kira shi ar-rabbani kuna iya tuna a wannan majalisar mun karanta littafin rabbaniyun ko na babban malamin mu professor Muhammad Sani Umar Lemu mun yi daura anan da ya faɗi siffofi guda goma sha ɗaya ko na ar-rabbaniyun malamai na Allah to shi ne an abu abu zahar ke cewa wanda za a kira shi rabbani abinda annabawa suke kiran mutane su zama su ne su zama rabbani mutanen Allah to mutum yakan zanto rabbani ne in ya siffantu da waɗansu siffofi a tiyakin maganar uluhiyya da tauhidi malam sai ce a ah, dole mutum ya sifantu da waɗannan sifofi guda biyar kafin ya zanto rabbani na farko Allah ya abu da illallah wahda ya zanto ba zai bautata wa kowa ba sai Allah shi shi kadai yakunu bi aqlihi wa qalbihi wa hasisihi wa hasisihi khalisan lillahi subhanahu wa ta'ala wala yushriku fiha ahadan siwa sai zanto da hankalinsa da zuciyarsa da emotions ɗinsa duka ya tsintsinta su ma Allah madaukakin sarki bai hada Allah da wani cikin bauta ya kubuta daga babban shirka da dukkan nau'o'inta hmm? da waɗannan guda biyu da muka ambata ko ba ruwan shi da Allah ko kuma yana ba Allah ya ba wani dole sai mutum ya kubuta daga waɗannan gaba ɗaya kafin ya zanto rabbani na biyu Allah ya arifa haqiqata shar'in illa anillah wala yuwassitu fi ta'arrufiha ibadan lahum ahwa'un wa shahawat yuhadifuna al-kalima an mawadi'ihi illa an yakunu ذوي fahmin fi kitabillahi ta'ala qad harama huwa min qad قد huwa min فيستعين بهم على فهم كتابه سبحانه لا أن يأخذ أقوالهم على أنها دين الله يزمتوا بيت أو كان شريئة الله أو جنواني إما الله فقال الله مزوما قنين الله يتبع بما كنتم تعلمون الكتاب ذقل التافن الله زيت نوكي يد زي بوتك مع الله بذي ساواني تكاننس دا الله بأ wajen bautan haka wajen sanin yaya za a yi bautan zai ɗauka ne daga littafin Allah kawai abu ɗai ne shi ne ‘yan abin da bai sani ba zai nemi saninsa a wajen wanda ya fi shi sani ba wai ya ɗauki wannan ɗin a matsayin tsakatsakiya tsakaninsa da Allah ba wanda sai in ya bi shi kafin ya iya bautata ma Allah a wannan kawai sai dai ya nuna masa hanya wanda wannan shine aikin annabawa ko su watsa ne fi bayani ahkamillah su suna tsayawa ne su nuna maka hanya din su ce ka hanya ba wai a'a su zaka tsaya a kansu kai musu bautan sai zanto automatically kai ma Allah bauta ba to hanyar sanin Allah shine hanyar da Allah shi ya yarda da shi littafinsa da wanda ya turo ya yi bayanin littafin da kuma magadansu kuma nasu bayani nasu bayani bayani wa ma'ala rasuli illal balagul mubin annabi bai zo don abota masa ba duk wani abu ma da zai iya bayar da shubhar wani yayi wani abu kamar wasa da annabi annabi ya toshe wannan kofa din yana daga cikin wasu yayi da annabi ya kafin ya bar duniya yace ina gargadin ku kada ku dauki kabari na kuma yadda shi gunki na bauta ana kada wani ya zo kabari na ya zo yana roko na abu abinda ba wanda ke yin su sai Allah madaukakin sarki in an yi haka an yi an ɗauki sa a matsayin mai gunki da ake bautata masa to kada wani ya sa wani gunki tsakaninsa da Allah madaukakin sarki kowa ne ne wannan wannan shine rabbani na uku yace ألا ينفذ من الأحكام إلا أحكام الرب سبحانه وتعالى كده يزرسل دوانه كنش دواني ذي زونا يتارى مصر سيهو كنش الله ما دوه كنش والنشيني آه، توحيد الحاكمية توحيد الحاكمية شوى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا illa iya hukunci na Allah ne shi kadai shi ne Allah yake gaya mana amma ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya wato ainihin kankan ba abu ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أسركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين أفحكم الجاهلية يبغون حكى ننكشا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون دك ممونا صفة Allah ya jinginta ta ga wanda yake kin bin umarnin Allah hukuncin Allah ya ɗauki hukuncin wani yana gudanar da rayuwarsa akai to ba za ka zama rabbani ba a matsayinka na malami ko a matsayinka na shugaba sai ya zanto duk hukuncinka ya dace da da Allah ya hukunta abu na hudu malam ce, an takuna kullu a a'malihi khalisatan liwajhihi ta'ala liwajhi Allah fala yumari wala yunafiq idan to ayyukan sa gaba ɗaya zai yi su ne don Allah madaukakin sarki zai yi aikin sa da ikhlas da haka ba zai abu don mutane su gani ko don su yaba mishi ba wai ka bauta ta ma Allah amma don wani ya yaba maka ko don wani ya ce ka iya ko don wani ce ka burge ko don ka burge wuri in kai haka baka zama rabbani ba haka nan ba za ka yi munafunci ba a bayyane ka zo ka yi aikin bauta a zuciyarka kuma kafirci ne wani abu ne daban haka ba za ka siffantu da ƙananan siffofi na munafunci ba a nawa alaihi salatu salam ya cewa salatun man kunna fihi kana munafiqan khalisa Ko arba'u man kunna فيه kana munafiqan خالصا akwai abubuwa guda hudu a wata riwaya guda uku duk wanda yake da waɗannan ya an da su ya zanto cikakke kintirin munafiki wanda kuma yana da ɗaya a cikinsu to yana da wani ɗabi'a na munafinci shine idan haddasa kaza in zai yi magana sai yi ƙarya ya zanto ƙarya ta zanto ɗabi'arsa ba zai yi magana ba kafin ya motsa bakinsa sai ya yi karya hana akwai ne munafunci a cikinsa wannan ba zai zanto rabbani ba hmm? idan haddasa kaza wa idan wa'ada akhlas in yi alkawari ɗaya biyu uku to ba zai yi ya yi alkawari uku ba tare da ya ya abin nan ba ba tare da ya ya saba alkawari ba mai saba alkawari wanda zai mai da abin ɗabi'arsa wannan bai zanto rabbani sai na hukume mene wa iza tumina ka in aka bashi amana to sai ya haiinci a cikin amanar nan mun karanta daga cikin ɗabi'u ne na yahudawa ko ba na musulmi ba da Allah ya ce ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما مكتش ها إنت صفة تأرنا بس صفة تمسلمي بقى ألا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون كدكو ها إنت ألا كدكو ها إنت من ya ku مني كركو ها إنت kawunanku كركو ها إنت أمانكم كنا شريك mai shin amana mai ha'inci yana da wata ɗabi'a ta munafunci nauyin shi ne idan kafa mafajar in husuma ta haɗa shi rikici ya haɗa shi da wani ɗan uwansa to sai ya yi fajirci wato sai ya wuce gona da duk yadda za a yi a yi sulu ba zai yarda shi mutumin da in matsala ta haɗa shi da wani bai yarda a yi sulu kuma sai ya wuce gona da iri wannan munafiki ne to malaki cewa akwai wannan babu ikhlasi al'amarin sa kenan ko Ayyukansa ba dan Allah yake yi ba duk wanda yake dan Allah in yayi magana zai gaskiya idan yayi alƙawari zai cika in an bashi amana zai mayar da amana in rikici ya hada shi da mutane an zo ana son ayi zulu zai yarda ayi zulu. duk wanda ya cika waɗannan siffofi guda hudu ya zama tintirin munafiki duk wanda kuma ya bari ɗaya daga cikin waɗannan ya aure shi to yana tare da wata ta ɗabi'a ta munafunci har sai ya bari inji annabi sallallahu alaihi wasallam kafin zai zanto mumini cikakke tsaftatacce tsarkakakke na biyar malam yace an yakhda lil haqq li dhati al haqq ya mai kauya ma Allah madaukakin sarki saboda Allah kawai bai saboda yana da wata maslaha ba akwai wanda yana aikin bauta ne saboda yana bai ganye samu wani ladan a nan gidan duniya wannan ba rabbani ba ne hmm? akwai wanda zai zo masallaci ne in wani babba zai zo yana tunanin in ya zo sun hadu zai samu wani abu ko akwai wani abu da ake bayarwa na gudunmawa zai zo domin ya samu wannan in ba haka ba ba zai zo yi sallah a masallaci ba sai da yi a gidansa wannan bai mika wuyar sama Allah dan Allah ba wannan bai zanto rabbani to wannan shine abinda a manzanni suke kiran mutane akai su zanto masu kankan da kai zuwa ga Allah madaukakin sarki ga abubuwan da yake sa mutane su zanto rabbaniyun Allah madaukakin sarki ya ambaci abubuwa guda biyu yace bima kuntum tuallimuna alkitab وبما kuntum tadrusun saboda abinda kuka kasance kuna yi na koyar da littafi saboda ilimin littafi da kuke da shi kuke koyarwa ashe kenan ilimi bai kai ka zuwa ga bata ilimi yana shirarwa ne ilimin littafi ha yana shirarwa ne zuwa ga tauhidi duk wanda yake Allah ya ba su littafi matukar za su tsaya a abin da suka koya na littafin ba tare da sun sa son zuciya ba to littafin nan zai kai su izuwa ga zamanto rabbaniyo su ne masu bin Allah sau da kafa a waɗannan abubuwa guda biyar da muka ambata da wannan malamai suke cewa hanyar tauhidi shine ilimi hanyar tauhidi shine ilimi da ilimi ake gane Allah madaukakin sarki da ilimi ake kadaita Allah madaukakin sarki shirka jahilci ne bayan da za a yi ilimi ya kai ka zuwa ga shirka ilimi sai dai kai ka zuwa ga da yawa sun yi rubutu yanzu al'ilmu ya haɗi ilal iman hmm? cewa ilimi yana shirarwa zuwa ga imani nawa nawa ne masana ba ma ilimin littafi ba masana ilimin ɗabi'a ilimin nan ya kai su izuwa ga su gane Allah duk lokacin da ka ƙara zurfi a iliminka matuƙar babu soye-soyen zuciya to ilimin nan zai kai ka izuwa ga gane cewa lallai Allah ɗaya yake lallai Allah shi ya. kadai ya cancanta a bautata masa Allah ya ƙara wa bima kuntum tadrusun kuma saboda abinda ko kasance kuna yi na karatun littafi wato abu guda biyu ne karantarwa shine tuallimuna ko sannan tadrusun ko kuma kuke karanta karatu malamai suka ce darasu shine karanta abu a cikin nutsuwa da maimaita shi har ya zauna maka wannan shine darasu وما كنتم تدرسون أي تتعلمون to Allah madaukin sarki ya kaddamar da koyarwa akan koyo din saboda ai ba za ka koyar ba sai ka koya in baka iya ba ka je ka koya to malamai masu koyarwa su ne suka fi cancantar zanto rabbaniyo malami mai koyarwa shi ya fi kowa cancanta ya siffantu da sifat na rabbaniya a ilmance da kuma a ɗabi'ance to shi sa Allah ya fara ambatan wannan ɗin kuma ga magarin mutane suna ganin waɗannan siffofin kafin su gani a littafi suna gani a ayyuka ne na masu koyar da su sannan littafin ma in sun gani ai sai an koyar da su sun gane masu koyar da sun sune malamai din shi yasa Allah ya fara kaddamar da wannan to da ma ayati ma turta ta'allimu alkitab ya tsaya ai mun ce wannan yaltalzimu ilmu alkitab da ya wadatar to amma dan ya nuna maka cewa shi koyan littafi ba shi da lokacin karewa domin kana koyarwa baya nufin shi kenan kai ka tsaya ka daina karantar ka daina karatu shi yasa ya gabatar da kuna koyarwa kuma a lokaci guda kuna ƙari neman ilimi din shi yasa yana daga cikin sunatar rabbaniyin ko da muka karanta a littafin malaman namu ko ya faɗi ƙari neman ilimi a koyaushe malami bai koshi da ilimi kai malami ma shi bai jin aishi malami ne masu karatu a wurin da suke kiransa malami amma mutum bai kira kansa malami in kaga wanda yake yin haka to ba malami bane malum malum saboda malami ya san lokacin da kake ƙara zurfi a ilimi a lokacin kake gane cewa ai ashe birnin yana gaba ashe baka ma shiga ba tukun shi yasa Allah ya ce ma utitu min al ilm illa qalila kuma shi wa fawqa kulli dhi ilmin alim to Allah madaukakin sarki ya ka wannan saboda kana koyarwa kuma kai ma kana karatu in ka haɗa wannan babu yadda halaka za ta zo maka amma in ka tsaya a ɗaya cikin biyu wannan to halaka tana iya zuwa maka in ma ta san zuciyarka ko ta hanyar shaidan ka zanto kana koyarwa amma kuma kai baka ƙaruwa baka neman ilimi wani daga cikin fitina da ya shafe mu a wannan zamani musamman a wannan ƙasa namu ku ga duka malaman da suke hawa social media suna rikici da manyan malamai za ku ga cewa ba sa neman ilimi a wajen wani ba su da wani malami da suke zuwa ƙarin karatu a wurinsa kai ba sa ma karanta wani abu sai abin da suke son su zo su yi cara a kai wannan shine galibin halayen irin wannan to kaga wannan ai son shuhura ya shiga ciki kenan ko wanda wannan mun karanta a littafin malam din ya saba ma ikhlasu yana daga cikin abubuwan da suke warware ikhlasu son shuhura son gaba-gaba ta yadda duk wani abin da ya taso kana son kai ma a ji muryarka a ce malam wani ma ya ce ya bayar da fatawa akan abu kaza kai dai ka koyar ba tare da ka ci gaba da neman ilimi ba annabi ma sallallahu alaihi wa sallama yana neman ƙarin ilimi ban Allah ma ya yace yayi addu'a wa qur rabbi zidni ilma malaika jibril yana zuwa masa koyaushe ana tambayan annaba wani abu ya ce bai sani ba malaika jibril ya zo ya koya masa sannan yace malaika jibril ya ya ga mu abu kaza amma kai kana ganin kai digiri na farko ko na biyu ko na uku ko an ce maka dakta ko ka zama professor kenan kai baka da malami to za a yi barna watan watara za ka iya kaushe daga hanya to kuma ina mutumin da shi kawai ga tarin ilimin amma ba ruwan shi mutane sun gada masu halaka shi dai kawai ya sani amma bai koyarwa shi ma nan matsala ne a ce shi kullum yana makaranta yana bin malamai ko ina amma ba za a tambaye shi ilimi ya bayar da amsa ba kuma yana da ilimin kaga wannan katmul ilmi kenan ko إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون Allah ya tsine wanda ke da ilimi yake boyewa kun ga wani ta magana akan waɗannan yahudawa ɗaya daga cikin abin da ya ja musu tsinuwa shine boye ilimin da suka sani na gaskiyar annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to a cikin al'umma annabi ma wanda ya san gaskiya ya tara ilimi da yawa ya boye ya kiya karantar da mutane shi ma ya zama tsinanne annabi alaihi salatu wasallam ya sha duk wanda ya boye wani ilimi cikin ilimin da mutane suke bukata na addini za a yi masa linzami na wuta ran tashi alkiyama ana za a dashi a kai shi wuta ranar tashin alkiyama to kun waɗannan abubuwan guda biyu duka haɗari ne ya zanto kana da ilimin baka yi aiki da shi ba hmm? ka shiga jayayya da ilimin ka shiga nuna iyawa da ilimin ka shiga yaɗa karatun don a ce ka iya wannan haɗari ne wannan ka tashi daga manhajin rabbaniya ka shiga manhajin shaitaniya ko annabtaniya haka nan kuma a baka ilimin ka ce kai kana tsoron kana tsoron kada ka fada tarkon shaidan na shuhura ko sai kuma ka fada ka fada tarkon shaidan na boye ilimi inda ba a koyar yaya aka kai ka sani kun gane shi yasa nawa alaihi salatu wassalam ya ballighu anni walau aya daga cikin siffan rabbaniyun shine suna koyarwa ba sa koyi ilimi in sun ga abinda abinda ya wajaba su sanar suna wato ainihin sanar da shi walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun malamai suna shirye fa'idodi ko ba mu gama bai wala ya'murukum an tattakhidhu almala'ikata wan nabiyina arbaba kuma wat irin wancan mutumin ba zai taba umarninku kamar da ba zai ce muku ku yi masa bauta ba kuma ba zai taɓa umurtanku ba wannan la an kara ta zanto za'ida litta'kid ne ita ma hmm? kana li kaza kaza an yaqula lin nasi kunu ibadan ne ko haka nan wala an yaqula lin wala an ya'mura an nasa hmm? haka nan wala ya'murakum ba zai yi ba ya umarce ku hmm? an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbaba cewa ku riƙi mala'iku kamar da ran su sabi iyawa aka samu suna bautan mala'iku ko annabawa cewa ku ɗauke su arbab arbab shine jam'in rab ɗin ko ababen bauta mahalitta wanda suke da kafa'is na rububiya. cewa su suka yi halitta su suke bauye kowa ni'ima su suke azartawa babu wani annabin da ya ce a riki wani mala'ika ko wani annabi a matsayin Allah to shi ma wannan shirka ne duk tsarki da ɗaukaka ɗan wani a addini ba a ɗaukansa a tsora shi a kujerar allantaka in an yi haka an yi wa Allah kishiya saboda haka annabawa ba za su yi umari da haka ba mala'iku ba za su yi umari da haka ba haka nan mabiya annabawa ba za su yi umari da haka ba sai Allah ya yi iltifa hmm? bayan wannan duka raddi ne ba nasara ko sai Allah ya iltifat ku musulmi shin kuna kuna ganin annabin ku ku zai umarce ku da haka a ya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun yanzu bayan mun gaya muku abun nan ba zai yiwu ba sai kuma a samu wani annabin kamar ku annabin ku ku musulmi a ya'murukum bil kufri ya umarce ku da kafirci ba'da iz antum muslimun bayan ku musulmi ne bayan kun musulunta ba zai yi annaban da ya zo muku da musulunci kuma ya umarce ku da mai da kafirci ba wannan tambaya ne na inkari cewa hakan ba zai taɓa yiwa ba wannan taujihi ne guda ta waɗansu malamai saboda mai saboda Allah ya ce iz antum muslimun ko qur'ani bai kiran nasara musulmi duk da cewa babu wani annabi da ya zo da wani addini wanda ba sunan shi musulunci ba amma tun da sun sama kansu suna nasara ko hmm, Allah yana su ahlul kitab ne baya su musulmi shi yasa malamai suka ce a nan ba da su yake yi ba an juye aka zancen ana yi da mu kuma yanzu domin a ba mu kulasar darasin ana ma waɗancan raddi ba don ku ji kawai an musu raddi ba ne a don kada kuma ku yarda ku faɗa abin da suka faɗa ne saboda mabiya annabawa lokacin sukan yi guluwi wajen ɗaukaka annabawa sai su ba su matsayin Allah to annabi Muhammad ba zai yi haka ba waɗanda suka gabace shi ma ba su yi haka ba wanda ya fi su kasance zuwa ga Allah ballantana shi ba zai yi ba faufau annabi umarce ku da kafirci bayan kun zama musulmi kafirci shine ce ku bautata masa ko ya ce ku bautata ma mala'iku ko ya ce ku bautata ma annabawa wannan kafirci to ba zai yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya haka ba ko kuma mu dauki abin a zahirinsa ana magana ne da kirista ko to ayamurukum bil kufr shin wannan mutumin da aka bashi littafi hukunci da annabci ya umarce ku da kafirci bayan kun riga kun mi kauya bayan ko riga ko sai zama muslim anan yana daukan gamammiyar ma'ana ta musulmi wato duk wanda ya miƙa wuyarsa ga Allah madaukakin sarki bai shirka ba to ai annabi Isa alaihi salam haka ya gaya wa Allah ko zai gaya wa sarin tashin alkiyama cewa haka ya bar mutanen sa akai ma amartuhum ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allah rabbi wa rabbakum yace wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihi matsawar rayuwa na tare da su abinda nake kai da su kenan abinda suka yi mun biyayya akai kenan cewa kar mu wata tawa kowa sai Allah to shine Allah yake cewa ku kun san haka nasara da yahudawa annabawan ku duk abinda suke umartan ku kenan to mutumin da ya umarce ka da cewa kun rabbaniyan shine kuma zai zo daga baya ce maka ka bautata ma ka bautata mushi ko ka bautata ma mala'ika ko ka bautata wa annabi faufau haka ba zai yi ba bayan ko daga kun mi kauya kun zanto rabbaniyun shine sai zanto muslimun anan yana nufin mabiya annabawa ne kuma Allah ya sifanta addinin annabawa gaba ɗayan su da sunar musulmi so ko wannan tafsirin ko wancan na farkon duka yayi akwai fa'idodi da malamai suke ɗauka mun faɗi da dama daga cikinsu dai amma a gurguje bari mu ambaci wannan naga lokacinmu ya zawo abu na farkon shi ne wannan ayar tana dona mana siffofin annabawa cikin zancensu cewa gaba ɗayansu sun zo da sako iri ɗaya ne shi ne kunu ne yana ɗaya to kun rabbani yana ba shine ba wani abu ne shine an ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayru kamar da yazo a abin nan da dama na biyu wannan yana nuna addinin annabawa duka iri guda ne ana samun bambanci ne a furu'a a waɗansu abubuwa amma addininsu guda ne shi ne dukkaninsu abinda suke zuwa da shi saƙo ne na tauhidi abu na uku duk wanda ya umarni da abautata masa ko abautata ma wani wannan alama ce cewa ba annabi bane daga Allah annabi bai ce abautata masa ko abautata ma in an samu wani ya faɗi haka to wannan dan boge ne ba annabin gaske ba haka nan malamai suna cewa wannan ayar tana nuna da cewa duk magajin annabi su ai magada annaba malamai ko to babu wanda ya cancanta ya zanto magajin annabi sai wanda ya mi ya zanto mai kakke akan wannan sifa ta rabbaniya tauhidi kadai ta Allah shi shi kadai sannan suna dauka halaccin yin mutum lakabi ko siffanta shi da wannan shi yasa ku ga a littattafai ana cewa wani kaza al'alimur rabbani ko al'alimu ar-rabbani malami ar-rabbani wato mai aiki da ilimansa na tauhidi da ibada da dabi'u wanda yake tsaye kyamkyam bisa kan shiriya bisa turbar Allah da manzanni ayar nan tana nuna cewa duk wanda ya kira abota ta ma wani tsawon kansa ya kira ko wani ne daban ma ya zama mushriki ya zama kafir wannan yana nuna mana har yanzu cewa musulmi shine wanda baya shirka kowane irin shirka kowane irin kowane irin shirka shi ya bautata ma wani ko ya kira a bautata ma wani ko ya ce bai bauta wa kowa baiwa musulmi ya kasance a haka abu na ƙarshe wannan yana nuna mana da nasara da yahudawa sun kauce matafarkin annabawansu saboda suna dangana musu wannan ƙarya cewa sun ce abautata musu musamman nasara suna ce abautata ma ita alaihi salam kuma suna cewa shi yasa su su bautata musu shi yasa ba za su saba samun tsira a gaba ga Allah ba har sai sun bar wannan mummunar mummunar aƙida shi yasa duk wanda ya mutu bayan musulunci ya zo ya mutu ba musulmi ba to dan wata ne wal iyazu billah kuma shi yasa wajibi ne akan mu musifantu da sifar rabbaniya ta hanyar kokarin tsamar da mutane daga shirka da kawo su zuwa ga musulunci shi yasa babu wanda ya yake annabi tausayi kuma burinsa ko yaushe ina ma da kowa zai musulunta har Allah yana cewa kada ka kashe kanka hmm? la'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bi alhadith asafa kada ka kashe kanka don ba su yi imani da wannan alqur'ani ba saboda tsananin bakin ciki to mumin ya zanto mai tausayin kowa da kowa ta yadda babban tausayinka da zaka yi mutum shine kai duk abin da zaka iya ka tsamin shi daga fada wuta a lahira ta hanyar ka kira shi zuwa ga musulunci to wannan daga cikin sifofin rabbaniyun suna kokarin tsama mutane daga shirka zuwa tauhidi domin su tsirar da su daga wuta Allah madaukin sarki ya samu shikin rabbaniyun ya kare mu daga kowane irin nau'in shirka na koye da na bayyane innahu ala zalika qadir wa bil ijabati jadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وصلى الله وسلم على محمد وعلى وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته da da su dawo da